الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن افضل الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu واتو ɗaya daga cikin matakai da mana yake ambata shine wato manzilatu a shukur wato na godiya ga bayani a abin da ya shafi godiyar ni'ima Allah maɗaukakin sarki da Allah ya umarni da shi a cikin littafinsa kira da annabin ta cewa wa amma bi ni'mati rabbika fa haddi wanda ya bayyana mana cewa abin nufi ko dai ana nufin cewa yayi bayanin ni'ima da Allah madaukakin sarki wato yayi a gare shi kasantuwar ya same shi cikin wato maraici Allah maɗaukakin sarki ya tallafe shi hakanan kuma Allah ya same shi cikin wato mutane waɗanda suke batattu Allah ya shiryar da shi sannan kuma Allah ya wadata shi bayan ya same shi cikin wato nauyi na iyali Allah ya wadata shi wannan ma'ana na farko kenan ma'ana na biyu shine cewa wal tsani, anna ta'addusa bin ni'mati al-ma'mul bihi fi hadhihi al-aya cewa abin nufi da ma'ana fadan ni'ima a cikin wannan ayar ko ba da labarinta shine yace huwa da'watu ila Allah abin nufi shine kira zuwa ga Allah wa tablighi risalatihi da isar da sakon Allah wa ta'limil umma da karantar da al'umma cewa wannan ita ce ni'imar da Allah ya umarci manzansa sallallahu alaihi wa sallama da cewa ya bada labarin ta yasa mujahid yake cewa hiyan nubuwa shine annabta da Allah ya bashi qala az-zajjaj imam az-zajjaj yake ai ma'ana balligh ma ursilta bihi cewa ka isar da abin da aka aiko ka da shi wa haddith bin nubuwati lati ataka Allah kuma ka ba da labarin wannan annabta da Allah ya baka wa qala al-kalbi shi kuma kalbi yace huwa al-qur'anu shine ni'imar da ita ce al-qur'ani amarahu an yaqra'ahu ko ya qara'ahu an umarce shi da ya dinga karantawa ko karantar da shi almuhim a duka maganganun guda biyu ya nuna cewa wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith ya shafi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ni'imomin da Allah ya masa ya bada labarin su ma'ana ya gaya ma mutane isar da wannan ni'ima to sai ma da yace was-sawabu abin da yafi zama daidai annahu ya ummun nau'aini ya kunshi duka abubuwan guda biyu id kullum minhuma domin kowanne ɗaya daga ciki ka dauka ni'imatun ni'ima ce gare shi wanda ma'amurun bi shukriha wanda aka umarce shi da yin godiyanta wa tahaddathu biha da kuma furtata wa izharuha min shukriha kuma fito da shi da bayyanawa wannan yana cikin godiyar ni'ima din to wannan a takaice kenan sai shi malam mai littafi ya ce wa huwa aidan shi kuma har ila yau dai shi a shukur din nan godiyar Allah ya min subulil amma ana sai ya takaita shi yake cewa wannan tafarki ne na wato kowa da kowan mutane yana nufin cewa keɓantattun bayan Allah shukur baya cikin tabarkinsu to amma dai wannan maganan ba haka bane kamar yadda ibnul qayyim rahimahullah zai mishi gyara bayan da za a ce shukur baya cikin sufofin bayan Allah na kwarai a ce kawai sauran mutane ne suke da shi domin ba haka ba kuwa ai Allah ba zai sufanta annabawansa da shukur ba la inna innahu kana abdan shakuran annabi nuhu ne kuma ake magana to kaga a ce kuma shukur farkin na daidaikun mutane ne kowa da kowan mutane banda ke bantattun bayan Allah kaga ba bai tafi haka ba shine malam yake mishi gyara yace ya laita shaykhu sana kitabahu an hadha ta'lil ina ma da wannan malami yace ya tsaftace littafinsa daga irin wannan magana ij'ala nisfal islam wal iman min ad'afi subut domin kuwa ya sa wato bangare wato ko rabin musulunci da imani shine mafi rauni na tafarkoki ma'ana a shukur kenan ma'ana ya ce bali shukur al'amarin dai shine shi a shukur godiyan Allah sabilu rusulillahi wa anbiya'i tafarkin annabawan Allah ne da manzanninsa da haka ba za a ce su ba sa ciki ba wannan tafarkinsu ne alaihi musallamu ajma'in a hafta halki su ne keɓantattun bayan Allah wa aqrabahum ilai da suka fi Allah suka fi kusanci da Allah fiye da kowa yace wa ya ajaban wannan abun mamaki ne har a ce shukur baya cikin tabarkin annabawa ayyu maqamin arfa umina shukur cewa shin wani matsayi ne wanda ya daura ya tsara godiyan Allah ladi yandajiru yandariju fihi jami'u maqamatil iman wanda idan ka lura zaka ga duk matakai na imani na bada gaskiya da Allah suna cikin shukur ne. a idan babu shukur ai ba za a sami imani ba hatta mahabbata wa rida yace har ƙaunar Allah da yarda da Allah wa tawakkul da dogaro ga Allah wa gairiha duk suna shiga karkashin shukur yace fa inna shukura domin shi godiya Allah la yasifu illa da husuliha baya samuwa sai an samu imani an samu mahabba an samu yarda an samu mutawakkali idan waɗannan suka samu to sai mutum ya zamanto mai godiya an ga ce godiya kuma baya cikin sifofin bayan Allah na kwarai kenan ta nuna cewa ba su samu cikakken imani ba da haka wannan matsayi ne wanda yake mai daraja babba kuma shi yasa Allah ya siffanta kanshi da wannan matsayi yana daga cikin sunayen Allah ash-shakur ko a wannan yana nuna cikansa ya ce wa tallahi almala ya ce ina mai rantsuwa da Allah laisa li khawasi awliya illahi wa ahalin qurbi minhu sabilun arfa'u min shukur, wala a'la yace wallahi babu ga kebantattun bayan Allah waliyansa da kuma wanda suke neman kusanci da Allah babu wani hanya wanda ya fi ɗaukaka fiye da godiya ga Allah din nan walakin na shek ya ce amma shi malamin da yake wannan bayanin sai mala yana neman masa uzuri kuma wannan shine asali shine asali a duk lokacin da mutum ya faɗi wani abu mana kada ka hukunta mishi abu ka fara neman masa uzuri tukunna wanda irin wannan shi muka rasa a irin yau ko da a ce mutum ba ka tare da shi ko yana kan wani tafarki na bata to farko ka fara saman masa uzuri har iya yiwa ya faɗi kaza saboda kaza ne ya yi kaza saboda kaza ne wannan shine adalci ko da jayayya take da mutum mutum ko da dan bid'a ne ma'ana zaka mishi adalci kafin in ka tsayar masa da hujja sai ka tabbatar da abin da kake so ka tabbatar to shi malai yake cewa shi dai wannan malamin wa qabul hina da kuma waɗanda suke ire iransu su masu bin tafarkin su kulluhum dukkan su ya rauna anna fawqa hadha maqaman ajalla minhu wa a'la suna ganin akwai wani matsayi ne da yafi shukur dinnan kaga ya neman masa mafita shi yasa suka faɗi wannan magana da anna shukra indahum domin su a wajen su in an ce a shukur godiya ga Allah ya tabammanu nau'u da'awa kaman ya kunshi cewa kana kana wato kira ma kanka wani abu ne na nuna cewa kai ka isa In gane ko wanda kuma ba haka bane wa anna shukral haqqi ala in'amihi kuma wa annahu shukrul haqqi ala in'amihi cewa kuma godiyan Allah akan ni'imarsa fa fi shakiri baqiyatu min baqaya rasmihi dan haka in aka ce shukur din nan shine cika kamar akwai wani abu da ya rage wanda wanda yake zuciyar bawa yana ganin cewa godiyar ma da yake akwai kaman wato rashin kamar rashin cika a ciki su haka suke gani sai lam yatakhallas anha wa yafrad minha falaukaniya an su a wajensu da sai ya narke kawai ba sai ya yi shukur ɗin ba mana furta shukur ɗin ma su a wajensu suna ganin cewa kuskure ne ko kuma karanta ne da sai ya yi shiru ba sai ya yi shukur ba amma nan ko daga ji ka san cewa kuskure ne ya shi me mai ta hakiki a ƙasa yake cewa malam ibnul qayyim ya tsawaita numfashinsa wajen neman musu uzuri to ya zai ta neman musu uzuri ai ba sai an neman musu uzuri ba to amma haka bayan Allah suke na kwarai suka neman ma mutum uzuri ta kowace irin hanya kamar yanda ya tabbata daga Umar radiyallahu anhu yana cewa ka neman ma dan uwanka uzuri guda 70 kafin ka saman masa da wato ka tabbatar masa da abin da kake so ka tabbatar masa idan mutum yayi abu ka dinga neman masa uzuri har sai ka neman masa uzuri guda 70 in har a cikin saba'in ɗin nan duk uzurin ba su samu ba kasan zai wahala kuwa a ce ka ba mutum uzuri saba'in a ce bai samu ko ɗaya daga ciki ba to in saba'in ɗin nan ba su samu ba to shi ke sai ka tabbatar masa da abin da za ka tabbatar masa haka yana da kyau mutum ya zamanto mai kaka tsantsan mutum ya yi abu matuƙar abin yana da yana ɗaukan wasu fuskoki daban-daban to ka yi ƙoƙari ka tabbatar cewa ka ba bawa uzuri kafin tabbatar masa da abin da za ka tabbatar mutum zai iya zuwa yi magana to a lokacin da ya magana ka fara ba ka uzuri tukunna kafin ka hukunta masa kuma wannan tafarki ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hatab lokacin da ya rubuta wasiƙa ya faɗi saman sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ga mutanen Makka cewa za a je a yaƙe su aka zo aka samu abin ya bayyana aka ɗauko saƙon manzala sallallahu alaihi wasallam ya sa a kira shi ai bai kashe shi ba me ya fara ce mishi ce ma hamalaka ala hada me yasa ka aikata haka wa yaltabisu lahu al-udhr yana neman masa udhr yace ma hamalaka ala hada yace me yasa ka yi haka yace wallahi manzala sallallahu alaihi wasallama ba wai ni munafiki bane ko kuma akwai wani abu a zuciyata kawai ina tunanin dukiya ta ce da take mata da haka in na musu haka kila za su iya dan kare mun dukiya ta kaga uzurin shi kenan amma farko da aka zo aka kawo su. Umar abin da ya fara cewa yace da ani abribu unuqa hadal munafiq ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan asara wuyan sa kawai munafiki ne Ya ce la ka taqul hada ya Umar Ya ce Umar ta ka faɗa haka baka san cewa yana ci wanda suka yi yaƙin Badar ba kuma Allah ya ce duk abin da suka yi ya yafe musu fa idan naltamisul udhr shi yasa anan da yake neman ma shi wanda yi magana yake neman maka uzuri in ma ya faɗa to kila ga abin da ya sa ya faɗa ƙila yana hasashen akwai wani abu da ya fi shukur ɗin ne an gane ko wannan kuma ishtihadi ne kuma duk mai ishtihadi dama ko dai ya yi dace ya samu daidai ko kuma ya kuskure to anan kaga yayi ishtihadi wa akhta yasa yace a <clears throat> ah, Falawfani anha bi tahaqquqihi anna al-haqqa subhanahu huwa alladhi shakara nafsahu bi nafsihi so a wajen su suke cewa da zai narke sai ya zama cewa yana ganin Allah da kansa ya ma kansa godiya don haka godiyar shi ba ta ba abin bukatuwa bace a wajen Allah wa in lam yakun kaifa yashkuru man lam ko da bai samu ba ko kuma shi wanda da babu shi ne shi dan adam kenan samar da shi aka yi ta ya za a yi ya gode ma wanda bai gushe ba dama yana nan ya to inda ya yi haka alima anna shukura min manazilil amma da zai san cewa godiya ta farkin kowa da eh, mutane ne ba amma banda ke bantattun bayan Allah sai suka kawo misali da yake misalin eh, kamar yadda malam zai bayar ba haka bane yace walau anna sultana Kasa abdan min abidihi sauban min siyadi to a ce yanzu shugaba zai tufatar da ɗaya daga cikin bayinsa tufafinsa nashi na kansa ya ɗauka ya ba ɗaya daga cikin bayinsa fa aka da ya shukuru sultana ala zalika sai ya dinga gode ma sarkin akan abin da ya masa ah, ya ce idan da zai yi haka da udda muhti'an za a ce ai yayi laifi da gaske ne yayi laifi ba a ma sarki godiya kenan su misalin da suka kawo kenan yanzu sarki ya baka abin nan shine abin da ake tafiya da shi akan gargajiyanci ko ma'ana za a ce ma in ka ce in kama sarki godiya sai a ce a ka raina sarkin kenan ka nuna cewa shi bai kai ba haka ne ko in ya baka sai dai kai shiru amma in kai godiya ka nuna cewa wai abin da ya baka bai ka ba ko kuma shi ka nuna karantar sani wannan a tunaninsu kenan in gane ko a musi'an bil adab a ce ai bai da ladabi yace fa innahu mudda'in bi zalika mukafa'at as-sultani bi shukrihi domin wai su a tunaninsu cewa idan yayi godiya ga sarki din kaman ya ba sarki tukuicin abin da sarki ya masa to zai suka kwatanta haka ga Allah in ka gode ma Allah kaman ka ba Allah tukuicin abin da ya mai kuma bai wa ba Allah tukuici to su wannan tunanin su kenan abin da suka dauka ke shi yasa suka ce godiya din ba matsayi bane na na cikakkun bayan Allah to amma nan ba daidai bane Allah sallallahu alaihi wasallam yace afala akuna abdan shakura in dai da ake haka ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai faɗi wannan magana ba zai ce shin ba zan zaman to ba mai godiya ba wa shakaran da an gane ko qala sai yake cewa fa inna shukra mukafa'a domin shi godiya din tukuici ne wal abdu asgaru qadaran min al mukafa'a shi kuma bawa bai kai ya bada tukuici ga sarkin sa ba ko mai gidansa ba wa shuhudu lil haqiqati yastadi ittihada nisbati al aqdi wal ata wa ruju'iha ila wasfi al mu'ti wa quwwatihi fal khassatu to anan yake cewa dan haka ke batattun bayin Allah su a wajen su yasqutu indahum ash-shukru bi shuhudi wa fi haqqihim ma huwa a'la minhu haka su ba ta ganin cewa su yi shukur a wannan maganganu wasu ne waɗanda suke tafiya a kan irin wannan fahimta kuma mala yana gyara wannan cewa ba haka bane yace hada gayatu takriru kalami wannan shine makurar zancen to amma shin wannan zancen haka ne ko ba haka bane ba haka bane duk wanda ya lura zai san cewa ba haka bane wa kiswatuhu ahsanu ibara li alla yata'adda alaihim bi su'i at-ta'bir al-mujibi wal tanfir sai malin ya ce wa nahnu lallai mu kuma ɓangaren mu da ba ma ganin wannan tunanin ko wannan shawaran kuma ya ce wa nahnu mu ɗin ma'anar ismatun nafiya an na kulla ahadi malam yake cewa mun sani cewa kowaye ɗan adam gairan ma'asuni sallallahu alaihi wa sallama zai to gaciya ma'ana ya cire ya ce in ka cire manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kowane ne a doron ƙasar nan fa ma'khuzun min qawlihi wa matrukun za a iya karban magana shi a ajiye dan haka ya ajiye maganar wannan haka ba za a zo a ce ya raina Abu Ishaq al-Harawi ba babban malami ne malami ne fitacce ana kiran shi yana daga cikin waɗanda ake musu lakabi da Sheikhul Islam Abu Isma'il al-Harawi amma anan Ibn al-Qayyim yake cewa koda ana mushi lakabi da wannan ana iya ajiye magana shi in ta zama ba daidai ba kamar yadda shi Ibn al-Qayyim ne shi kanshi in magana shi ta zama ba ta yi daidai ba za a ajiye ta haka in ka cire manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ana daukan magana shi a ajiye ta wa kullu sabilin kuma duk wata tafarki da la yuwafiqu sabila ko ba sai daidai da tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yace fa mahzurun wannan tafarkin abin cewa ne gairu maslu fara abin shi ba kenan yana nuna wannan maganar ba haka take ba yace fa amma tabammunu shukru li nau'i da'awa amma su ce wai godiya ta kunshi wani nau'i na tukuici ga Allah kama ana ba Allah tukunci tukuici yace fa in urida bi hadhihi dawa idafatu al-abd fila ila nafsihi wa annahu kana bihi wa gaba bidhalika an kaunihi bi hawli Allah wa quwwatihi wa minnatihi ala fa la amru Allah hadhihi illatun mu'athira yace idan dai ana nufin cewa bawanci ya danganta ma kanshi wannan abun ya tunkuɗe shi daga Allah yana ganin wato shi ya samun makansa wannan abin ba tare da taimakon Allah da ƙarfinsa bai ce to wannan haka din ne amma dai ba gaskiya ba ne ya ce wa in da idan ana nufin kuma an na da muli shukurihi shuhudun li ni'matin lahi alaihi bihi idan yana ganin cewa abin da Allah ya masa na ni'ima ni'ima ce da Allah ya masa kuma dace ne daga Allah gare shi kuma Allah ne ya bashi ikon yin haka to lallai wannan ne da awa a shi mana me ya laifi a ciki inda har bawa ya yarda cewa Allah ne ya masa wannan abu ba laifi a ciki sai dai yana ganin shi ya ma kansa shi yasa in yana ganin shi ya ma kansa shine ba zai yi godiya din ba amma yana tabbatar da cewa ba dabararsa bane ba iyawarsa bane Allah ne ya ba sa wannan iko din to wannan mala yake cewa babu wani nuna isa a ciki ah, yace wannan ba haka bane wa ayyu illa ba illa ce na'am gaskiya ne ga ya tuwo annahu la yujami'ul fana wa la yaqudu tayyaruhu fa kana madha yace fa antum ja'altumul fana a gaya so a wajensu kawai mutum ya narke ne ma'ana kar ma ya nuna godiyarsa ga Allah amma ba wai suna nufin kar ya nuna godiyarsa ga Allah eh, ba wai suna nufin kar ya zama mai godiyar ni'imar Allah ba a'a shirin shi kanshi wai shine godiya ne a inda shiru godiya ne ba za a dinga furtawa ba mutum ba zai ce alhamdulillah ba an gane ko da zai yi shiru da abin da ya same shi to amma wannan abin nasu ba haka ba ne duk abin da ya kawo ga wannan shine su suna ganin cewa a shukur godiyar Allah matsayi ne da bai kai matsayin bayan Allah na kwarai ba cikin wanda kuma ba haka ba قال فأوجب ba wa أوجب ala ma ما قدمه wa rasuluhu. Da aka da suka ɗauta farkin da ba daidai ba sai suka gabatar da zancensu a kan zancen Allah fatazan mana zalika taqdimu ma akara wa ta'khiru ma qaddam wa ingamu wa inga'u ma atbira wa itbaru ma ulghiya yace walaula minnatul lahi ala sadiqin minkum bi risala idan ba dan dacen Allah ni'ima da ya yi ma masu gaskiya a cikin ku ba wajen tabbatar da sako da kuma taƙaita. ko bin tafarkin shari'a ba lakana amran ghaira hadha kama jara li ghairi wahidin min as-salikin ala hadhihi at-tariq al-khatira kaman yanda da yawa suka auka cikin kurakurai kuma da kun fada ce fala ilaha illa Allah kan fiha min qatilin wa salibin wa jarihin wa asirin wa farid al ibn al-qayyim yana nuna cewa wannan maganar ba haka take ba an haka su da suka yi kuskure yana neman musu uzurin abin da yasa suka tafi akan wannan tafiyar to sai suka ce a anna shukura anna shakira fihi baqiyatun min baqaya rasmi to wai duk ne godiyar Allah inda har zai gode ma Allah kaman yana da wani abu a cikin zuciyarsa na nuna cewa shi yana da wani tasiri cikin abin da ya samu din to shi ma malam ya kore wannan yace fa yuqalu za a ce idza kanat hadhihi al-baqiyya mahdhu ubudiyya wa markabuha wal hamilatu laha fa ayyu nafsin fi hadha idan har ya kasance wannan abin da ya rage na bawa da yake godiya ga Allah maɗaukakin sarki ma'ana cikan bauta ne ga Allah kuma abin da ya kai shi ga haka shine ya san cewa Allah maɗaukakin sarki shine mai ni'ima a gare shi to ta yaya za a ce wannan na ƙasa ne wannan ba na ƙasa ba ne ya ce fa innal ubudiyyata la taqumu bi nafsiha ai bauta ba ta samuwa ba ta samar da kanta dole sai an samu wanda zai bauta da da haka a shukur ba zai samu ba sai an samu wanda zai kuma yana samuwa ne bayan an samu abin da yake bukatan shukur din haka kawai mutum ba zai tashi ya fara godiya ba a masa komai ba kuma godiyar ita ba za ta samar da kanta ba da haka lallai sai idan an samu dalili na ayi godiya ne ai dalili ake samu na ayi godiya ko ba dalili ba ne? yanzu misali da ruwan sama ya sauka ruwan ne ya saukar da kansa Allah ne ya saukar da haka da ya saukar da ruwan sai a yi mene sai a yi godiya ga Allah saboda haka akwai dalilin da yake sakawa a yi wannan godiya wa inna ma taqumu bi hada rasmi fala nafsa fi haml ubudiyyati alayhi da haka dan mutum ya dauki shukur farki ne na bauta ga Allah mana yake cewa wannan babu na ƙasa a ciki kuma wasairu bihi ila Allah azza wa jalla kuma tafiya ne zuwa ga Allah madaukakin sarki yace na'am gaskiya ne idan an ce annafsu kullun nafsi fi hamlin nafsi wa shahawati wal haddi al mukhalif li muradi rabbi ta'ala addini ala hada rasul idan mutum da zai zai bi san zuciyarsa ya saba ma umarnin Allah madaukakin sarki a cikin wannan ni'imar da Allah ya masa to wannan za a ce eh, yayi laifi ولعل العامل على الفناء بهذه المثابة وهو ملبوس عليه فالعارف يستقصي التفتيش عن كمائن النفس wa amma qaulukum hali ce amma zancen ku da kuka ce kuma man lam yakun kaifa yashkur man lam yasal cewa wanda bai kasance ba mana dan adam shine wanda bai kasance ba Allah kuma kana Allah ko mana kana Allah Allah dama yana nan bai da farko bai da mafari ba wanda zai ce ga farkon Allah to zai tace man lam yakun shi wanda bai kasance ba shine dan adam kenan ko wai kaifa shukuru man lam San. ta ya zai gode ma wanda bai gushe ba yana nan wato irin waɗannan ibarat ɗin mana irin wannan lafuzza zaɗin suna nan a cikin irin waɗannan mutanen da yawa yasa da yawa duk sanda za a ce mutum ya bar kafarki na ayoyin Allah da hadisai ya koma maganganu da misalai sai ka samu ya bar hanya gane ko yawa da yawa da yawa daga cikinsu in ka zauna za ka ji maganganun su duk irin wannan eh, ma'ana sarƙaƙiya ne ya ɗaura mutum da wasu zantuttuka to duk wanda zai bar ayoyi ya bar hadisai ya kama maganganu na mutane to sai ka samu ya auka cikin imuwa da rudewa wa illa ne ma'anar wannan mallan ya kun kai ta yashkuru mallan ya zan mallan yace fa hadha bi shafi an yaqu minhu bil ma'rifa fa inna mallan ya zan idza amara man lam yakun bi shukr to mali ya bi irin tabarkin su dan mayar musu da martani yace to shi man lam zallin shine Allah wanda bai gushe ba idan ya umarci man lam yakun bi shukr wanda bai kasance ba in ya umarce shi da yin godiya sai ce ba zai ba to kaga shi ya juya masa abin nan din wa rabiyahu minhu kuma ya yarda da cewa ya gode masa wa ahabbahu kuma ya kaunace shi wa asna alaihi bihi kuma ya yabo a gare shi na wannan godiyar da yayi wastada'ahu waktabahu minhu kuma ya neme shi ya kira shi kuma ya kunshi hakan wa aujaba lahu bihi almazid kuma Allah ya wato gadar masa da tsoli akan ni'ima din akan kari wa abafahu ilayhi kuma ya raba shi gare shi wa shaqqa minhu lahu alism kuma har ya tsakuro wani suna daga cikin sunansa wa auka alaihi bil kuma ya tabbatar masa da hukunci wa akhbara annahu gayata ribahu minhu kuma ya tabbatar da cewa cikan yardarsa kenan wa amarahu ma'a zalika kuma ya sake umartansa duk da haka din an yashhada an anna shukrahu bihi wa ya shaida cewa godiyarsa godiya ce ta Allah kuma da Allah wa bi iznihi kuma da iznin Allah ne wa mashi'atihi da nufin Allah wa tawfiqihi da datarwa Allah yace fa hadha shukru man lam yakul liman lam yazal wannan ita ce godiyar wanda bai kasance ba ga wanda bai mushe ba kenan wacce maganar da suka yi malam gaba daya rusa ta haka an ce wai mallam ya kun kaifa yashkuru mallam ya zai wanda bai kasance ba ta yaya zai godiya ga wanda bai gushe ba zai ce to wanda bai gushe din ba idan shi ya umarce shi da yin godiya ba kuma yace yana son haka kuma ya yarda kuma yana kaunarsa akan haka A almuhim irin waɗannan abubuwan kamar yadda na faɗa a baya yasa an mutum zai zo da wata barna wannan ta gaba suna buƙatar sai ta kawo masa aya ba haka irin hanyar da suka rusa zo da wannan ta hanyar za ka gidan ka rusa abin da suka tabbatar ne ya ce wa huwa mahbul ubudiyya wannan ai ne cikan bauta ga Allah maɗaukakin sarki wa amma barbukum to yana so ya kora misalin su da suka bayar cewa idan sarki ya ba bawa tufafi bawan ya gode masa wai kaman bawan yana nuna ya ba sarki tukunci ne wannan misalin da suka bayar don haka bai kyautu idan Allah ya ma ni'ima ka gode mishi ba wannan misalin ya yi ko ba to malam ya ce wannan misalin da kuka kawo malam ya ce fahara min afdalil amsila wannan shine mafi lalacewar misali a hankalce da kuma a shari'ance dan ba wani wanda zai tunanin cewa yanzu in sarki ya ma bawa wani abu kamar yanzu a ce in ya yanta bawa sai a ce kuma idan bawa ya gode ma sarkin sunan wannan laifi zai mayar da shi cikin bauta wannan ne hankali ma bai ka wannan misali ko yanzu ga ma'adar misali kai ne kake da mutum yana aiki a karkashin ka misali ka sa mishi ladan da kake biyan shi duk wata Shi kenan ana cikin haka banda ladan da kake masa wata rana kawai sai ka ɗauko wata babbar kyauta sai ka biya mishi mota ka bashi bai cikin Ladan ladansa da ya gode ma sai kace amma wani ka raina ne <laughs> wannan ai da ake bai da hankali ko to sai suka ba da wannan misalin malai yace wannan misalin ba misali ne. bal wannan misali ne da hankali ma baya abin nan wa huwa al-ijabu alladhi awjaba liman qala inna shukra al-mun'im la yajibu aqlan ma qala zalika hatta za'ama anna shukrahu qabihun aqlan wannan shine ya kai su ga wanda suke cewa ba a gode ma Allah ko wanda ya yi ma ni'ima wa walaula shar'u lama hasuna al-iqdamu alaihi. ai in ba don dalilai na shari'a ba ma da ba za a kai ga haka ba wa daraba wa darbu hadha al-mathal bi ayni kuma da ba ku yi wannan misalin ba mala yace wa hadha min al fasid wannan qiyasi ne batacce in an ce shi ne wato ka ɗauki wani abu ka auna shi da wani abu dan ka tabbatar mishi da hukunci irin nasa wannan ne qiyasi sun gane ko mana ka ɗau wani abu wanda ya kama da wani abu ta wata fuska daga cikin fuskoki sai ka ba su hukunci ɗaya kamar misali zan ba ku misali na kiyas mai kyau da kiyas mai mara kyau yanzu kamar misali giya ne hukuncin da haramun ce ko kuma ita Allah ya ambata a littafinta ya ce giya haramun ce to yanzu irin su totalin da irin su kodin da ake sha haram ne ko ba haram ba wa haram ba haram ne ko ba haram ba eh ba haram ba ne ko wa ya haramta Allah ya haramta da sunan shi ya aka ya zama haram ah, saboda ya yi kama da abin da Allah ya haramta don haka wannan shine kiyasi sai a ɗauki abin da yake sabo ne sai a haɗa shi da wani na baya sai a ba su hukunci inda giya in an sha tana sa maye to duk abin da aka sha ya sa maye hukuncin shi hukuncin giya wannan shine kiyasi wannan kiyasin an yi shi kiyasi ne na daidai an samu illa an samu kuma sabon abu an samu farkon abu tsohon abu an samu hukunci daman shi kiyasi sai a samu abubuwa guda hudu a samu hukunci na asali shine giya haramun ce wannan hukunci ne na asali a samu reshe shine waɗannan abubuwan na baya na yanzu wanda su ba a kira su a ƙur'ani da sunan giya ba a samu kuma abin da suka yi tarayya a ciki shine maye ko to sai kuma a samu hukuncin da za a bayar haramun kaga an samu waɗannan to amma yanzu idan mutu ya zo ya ce ma eh, kare cin kare halal ne ko haramun eh haram ne wa ya haramta akwai wata aya da ta ce kare haramun ne ko babu alade dai aya ta haramta kare ba ba ko wanda suka yi kiyasi suka ce za a iya cin kare ya eh, shi ne zan ba ku misali kiyasi na ba daidai ba na ɓanna suka ce wai shi kare su a su kenan suka ce shi kare dabba ne da aka saba da shi kamar yadda rago dabba ne da aka saba da shi ko? ai ba a kara zaba ku tsaye ku ji ƙarshen yadda aka saba da rago a gida haka aka saba da kare ko? in kana da rago a gidanka in kana da kare ka saba masa duk abin da ka saba masa zai shigo fadan ka ya zauna za ka sa mishi abinci ya ci ba zai cutar da kai ba don haka domestic animal ne ko suka ce to shi kare dabba ne na sabo na gida yana da gashi a jikinsa gashi kamar wanda yake mai fatar shi akwai gashi a jiki da haka rago ma fatar shi akwai ne ne gashi a jiki to su inda suka halatta shi kenan ko ta haka eh, ya halatta a cikin shi kamar yadda ya halatta a ci rago ta haka so a wajensu abin da ya haɗa kare da rago gashi sannan banda gashi kuma shi ma yadda ake jan rago a jiki haka ake jan shi a jiki to haka wannan kiyasi ne ba na gaske ba ko? <laughs> tun da aka faɗa shi ne su suka faɗa haka kiyasi ne na barna misali in gane ko to kaga san sami mai raunin hankali zai iya kamawa zai iya ɗauka kamar misali ne mutum ya zo ya ce ma ai sallar magariba ya kamata a mata ƙasar ko me dalilin sana yi mata ƙasar sai ya kiyasinta da sallar isha dukkan su bayan faduwar rana ake yi dukkan su kuma suna da zaman tariya guda biyu dukkan su kuma ana musu kiran sallah ana musu iqama dukkan su kuma ana yin karatu a bayyana a farko a ƙarshe kuma ana karatu a goyi haka in dai za a yi kasaro a waccan to wannan ma za a mata kasaro to haka wannan kiyasi ne amma kiyasi ne mummuna akwai abin da ba a mishi kiyasi abin da shari'a ta tabbatar da shi da hukuncinsa ba a masa kiyasi misali akwai dalilai da yawa da suke haramta cin naman kare ko da ba su zo kai tsaye ba amma a fakaicen ka duba za ka ga dalili ne na nuna haramci na farko misali mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce kudin kare kazanta ne amma kudin rago ba ce kazanta ba kaga wannan misali ne da yake tuna cewa kare kazanta ne ba za a ci ba haka nan akwai misalin manzala sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idan kare ya sa bakin shi a abu ku wanke su bakwai har ma ku haɗa da ƙasa idan rago ya saba kaga ɗan da bai da wata ƙazanta ba za a ce a yi ga wancan ba almuhim na ba ku misali ne don ku gane su kiyasin da suka yi sun yi kiyasin da ba mai kyau ba kuma sannan in za a yi misali ba a yi ma Allah misali da bayan sa Allah yake fala tadribu lillahi al-amsal kuma da yawa wasu suka yi irin wannan misali wannan misali ne na kuskure mutum zai ce ai yanzu idan kana so ka kusanta da Allah dole sai ka samu wanda zai kai ka kusa da Allah kamar yanda in ka je ganin gwamna ko shugaban ƙasa ko ɗan majalisa sai ka bi protocol Allah yana bukata wani protocol ne ai protocol guda ɗaya wai za su alaka ibadi anni bai ne kare ma ya ta ba sai ka sa wani tsani ka ce sai ka je baya kai tsaye ka roƙi Allah kai tsaye Allah zai amsa maka to kaga wannan suna ma Allah misali ne wanda kuma Allah ya hana Allah ya ce la tabribu lillahi al amsa.' kada kuma Allah misali shine misalin ka mutanta shi da mutane domin wannan kiyasi ne na barna kamar kiyasin da Iblis yayi ne ce farkon wanda ya fara yin kiyasi mara kyau mummuna shine Iblis ma'ana shedan shine yayi kiyasin shi da annabi Adam kuma dalilin da yasa ya saba ma Allah kenan yace shi ba zai yi sujjada ga annabi Adam ba saboda me saboda ya kwatanta kanshi da annabi Adam yace khalaqtahu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin yace ka halice ni Allah daga wuta wannan kuma daga ƙasa don haka da wuta da ƙasa ba fi daidai ba da haka ni ban yi daidai da shi ba ba zan mishi sujjada ba wannan kiyasin mai kyau ne ko mara kyau eh ya aka ya zama mara kyau sai kun bayyana ya aka yi zama da kyau da wuta da ƙasa wanne ne fa amfani ga ɗan adam eh ƙasa ta fi amfani ta wace fuska eh to ko an noma yanzu ta yi za a ci abincin ba sai da wuta ba to almuhim ya yi kiyasi dai na barna wani malami ya ba da amsa guda ɗaya daga cikin da ya bari yake cewa abin da yake nuna cewa wannan kiyasin na shedan kiyasin banza ne shine yace ka ɗauko hatsi abar hatsi ka ɗauki hatsi ƙwaya ɗaya ka sa shi a ƙasa ka gani me zai faru da shi ka ɗauko hatsi buhu ɗaya ka sa shi a wuta ka ga me zai faru da shi kenan tun daga nan aka gane cewa iblis kiyasin shi ba na gaske ba kenan eh da gaske bai daidai da annabi adam annabi adam ya fi shi eh an halice shi daga ƙasa saboda ƙasa ta futa gane ko duk abin da ka sa shi a ƙasa ne zai bayar amfani duk abin da ka sa shi a wuta ba barna yanzu ka ɗauki gawar dan adam a ina ake sata a ƙasa ake ɓoyewa kuma ƙasar nan sai ta tsare shi ba za ka ji warin shi yanzu za ka wuce makabarta so ɗari ba za ka ji tana wari ba amma da za ka bar ɗan adam a waje ko ka gasa shi ka ƙona gawar ka bar shi a wajen ka ba shi kwana biyu zai wari amma an sa ƙasa ba to almuhim su sun yi wani kiyasi ne wanda kiyasin ba daidai ba cewa a'a idan bawa sarki ya ba shi kyauta idan ya ma sarkin godiya wai yana nuna cewa sarkin bai kai ba kuma an kun lura a cikin a gargajiyancen an je fada haka suke ana ma sarki godiya ana ma sarki godiya a fada za ce kai talaka kai shi ba a ma sarki godiya mana an gaba sarki godiya kamar kare na shi to ta iya yi yiwa da ire-iren waɗannan misalan suka ɗauka ko na da har yanzu akwai na gargajiya suna nan da yawa har na yanzu ba in dai ba an yi shekaru masu yawa ba <laughs> almuhim kaga wannan misalin nasu malam yace ya kore shi in gane ko yace wa hadha min al-qiyas fasid abin da yasa na baku misalin dan ku san me ake nufi da qiyas dan mutane da yawa suna amfani da kiyasi sai su halatta abin da yake haram yanzu kamar cin mage ai da kiyasi ne ake ko ya ce wani zai iya iya tata da zomo ko ta yi kamani da zomo ta hanyoyi da yawa ko ta hanyar gashin ko ta hanyar waye da su duk da gashi nan dai ko ya zo ya ce ma to ai ba inda aka haramta ta a Qur'ani kamar masu cin mage ko ko masu cin burgu ya ce ma ai ba inda aka haramta ba inda Allah ya ce kar a ci burgu a Qur'ani ko to ai ba kowane abu bane sai an kawo shi kai tsaye a ce ba inda aka hana cin sa masu sigari ya ce ai makaruhi ne barin ta yafi shanta amma dan ka sha ba dai haka ne ko duk ana zami yawan wannan to wannan duk barna ne kiyasi ne wanda yake fafi na barna yace minu kiyasar khaliki alal makhlo wannan shine babbar laifin hatsarin ne kana auna mahalicci da wanda aka halitta Allah ya kole Allah ya ce afa man fluku kamar la fluku da wanda ya halitta da wanda bai halitta ba sun yi daidai ba su yi daidai ba don haka Allah ba a mishi misali yasa yana da kyau a dinga kiyaye irin wannan misalan da ake ma Allah karka ce a'a saboda in ka je ka kaza sai kai kaza dan haka Allah ma an kai kaza sai kai kaza la la tadribu lillahi al-amsal ba a ma Allah irin wannan misalin yace to irin wannan mummunan kiyasi ne wanda yake mara kyau wa bi saboda irin wannan kiyasin ne ma da yace ubidatish shams wal qamar ake bauta ma rana da wata wanda suke bauta ma rana da wata kiyasi suka yi suka bauta ma rana da wata ya ne ko wal da masu bauta ma gumaka duk ta hanyar kiyasi ne isqalan mushrikuna domin mushrikai abinda suke cewa shine suna cewa janabul azimi la yuhjamu alaihi bi ghairi wasa'ila wa wasa'i cewa shi kusancin mai girma ba ka kusantar mai girma ba tare da ka kusanci na kusa da shi ba da haka masu bauta ma gumaka suka ce hanya ɗaya ne kawai idan ka girmama waɗannan su za su kai saƙonka zuwa ga Allah in ka yi yanka gare su za su ma hanya zuwa ga Allah kuma to wannan ka ga dalilin da ya kai su ga wannan bauta ke in gane ko Ya ce, wa ne a watarat ta ne fi man da min ahli ta'abbudi wa ahli nazari wal bahthi wal ma'asumu man asama Allah Allah ya ce wanda Allah ya tsare shi shine wanda yake tsarare don haka Allah ya tsare mu kiyasi din nan abu ne wanda shari'a ta tabbatar da shi amma in ya zama kiyasun sahi. in ya zama mai kyau ne kuma ya zo da yawa cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hanyoyi da yawa na kiyasi misali wata mace wata rana ta zo ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubana aikin haji ya zama wajibi a kansa amma kuma da ya aikin haji ba har yanzu ya kai halin da ba yi da ƙarfin da zai iya aikin haji gane ko ta ce ba zai iya zama a kan abin hawa ba amma sai da aikin yi ya zama wajibi a kansa ba ya bari har damar ta wuce sai take cewa afa a hujju an shin zan iya masa aikin haji ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo zala sallallahu alaihi wasallam ba ta misali ya auna mata yace yanzu zan tambaye ki idan da a ce uban nan naki yana da bashi a kansa bashin kuɗi wani na bin shi bashi sai ya mutu bai biya bashin ba idan kika biya bashin ya biyu ko bai biyu ba ta ce ya biyu ya ce to wannan haka nan za ki iya biya masa wannan kiyasi ne ko ba kiyasi ba ce manzala ya kwatanta mata bashin dan adam akan haƙƙin Allah kuma ya mata kiyasi wanda yake na hankali kuma ta fahimta haka nan wani mutum wata rana ya zo ya tambayi manzala sallallahu alaihi wasallam hankalin shi a tashe ya kawo ƙaran matarsa matar shi ce ta aihu gashi shi balarabe ne iyayensa laraba kakanninsa laraba matar ma haka amma da ta aihu sai yaron ya zo da duhu kamar ba balarabe ba shi dai bai ce ta yi zina ba amma ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama matata ta haifi bakin ɗa da <laughs> kaga akwai dai saƙon da yake so ya isa yana nufin cewa shi ba baki bane ita ba baka bace kenan akwai inda aka samu wannan ko kenan ko dai yana tuhumarta ta samu wani bakin bawa ya abin nan ɗinta sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a amma zan tambaye ka kai kana da dukiya ce kwarai da gaske yace menene dukiya ce raƙuma. raquma yace to cikin raquman nan naka wani irin kala ne a raquma yanzu ka je ka samu garken shanu farare ne kawai zalla akwai jajaye akwai bakaki akwai masu turfi akwai masu kila toka-toka ya ce to raƙuman nan naka kala nawa ne ya ce walla akwai farare akwai jajaye akwai masu ya ce ya aka yi wasu suka zama jajaye wasu suka zama farare yake wallahi ta iya yiwuwa sun samo asali ne daga daga jinin ce to ɗanka ma ya samo daga jinin ne ma'ana kila a cikin kakanninsa daga can in an yi tafiya ne nisa za a iya samo wani kakansa da yake da irin wannan wannan inheritance ne gado ne an gane ko haka za ka iya ganin mutum ga shi dogo tsololo da matar shi doguwa ta haifi da ɗa sai a ce ai kakan shi na kaza an taɓa yin wani gajeriya a cikin kakannin ko haka ne ko ga shi kai baki ita baka sai ku aiki yaro kuma fari ko sai a ce ai a cikin kakanninsa akwai wani wanda aka taɓa yi wani mutum mai tsayi ko kaga gajere da gajera sun aibi wani mai tsayi wannan kiyasi ne ko kuma da aka mishi haka sai ya samu waraka sai wannan wannan kuncin da damuwa sai yawa kaga wannan kiyasi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kiyasi na warware matsala amma ba kiyasi irin na barna irin nasu ba in gane ko to dan haka idan mutum ya ce zai biya ma kiyasi mummuna to zai fada cikin damoyi da yawa in gane ko saboda haka yana da kyau a fahimci irin wannan wannan an koma cikin wajen malaman fikihu suna da irin wannan babukan da yawa akan abin da ya shafi kiyasi shi yasa wasu malamai su suna kore ma cewa babu ma kiyasi karni amma kuma kiyasi dole akwai shi duk inda aka je saboda a yanzu kamar misali a wannan zamanin da muke ciki akwai abubuwan da suke sababbi ne babu su a zamanin farko idan babu kiyasin nan ba yanda za a tabbatar da hukunci ko akwai yadda za a tabbatar babu yanda za a tabbatar shi yasa wasu matsaloli yanzu sababbi za su dinga aukuwa sai a auna su da abin da ya faru a baya yanzu zamanin da ba jirgin sama ne ko akwai jirgin sama zamanin sahabbai hau jirgin sama to shi kenan yanzu in an hau jirgin sama wani lokacin kamar masu tafiya aikin haji jirgin nan zai tashi karfe biyu na dare ne a nan kasar misali in ya tashi karfe biyu na dare idan a saudiya suna gaba da mu da awa biyu su a wajen su karfe hudu ne ko mu bar shi akan cewa har yanzu asuban ba ta shiga ba in ka sauka a saudiya ka ga kai tafiyar awa hudu in ka ce biyu uku hudu biyar karfe shida za ka sauka ko to amma a a karfe takwas za ka sauka to ya za ka yi da sallar asuba za ka bari sai ka sauka kai karfe takwas na rana ko ya za ka yi sai kai akan abin hawa tunda an samu cewa an yi zalla akan abin hawa tunda bayan da za ka yi kace direban jirgi ya tsaya ku yi sallah a wata tasha in ba dai an samu transit ba kila in an samu transit za a iya samun wata tasha amma tafiya ce ba transit tare ne ake tafiya ba inda za ka ce direba ka tsaya lokacin sallah ya yi ko saboda haka kaga kenan ana samun irin waɗannan matsaloli sababbi to jirgi da babu ji sai mu ɗauki wani abu wanda yake a can an samu wani hukunci kwatankwacinsa da aka ba da hukunci sai mu auna da wannan mu gai sun yi daidai sai mu ba su irin wannan hukunci to an yi wannan kiyasi ne mai kyau gane ko amma in ba haka ba sai ya zama mummuna ne saboda haka almuhim ma da yana cewa dai su da suke cewa godiyar Allah in wai ka gode ma Allah kaman baka girmama Allah ba yace wannan ba daidai bane da misalin da suka kawo na cewa idan sarki ya ma bawa kyauta bawan ya gode mishi yayi laifi kenan idan Allah ya ma ni'ima ka gode ma Allah kai ma Allah laifi wannan a hankali ma bai daidai ba ai bal hankali ya kunshi cewa duk wanda ya ma abu ka gode masa ko shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man la yashkuru an-nas la yashkuru Allah duk wanda bai godiya mutane to bai gode ma Allah bai gode ma Allah to zamu dakata nan insha Allah mali ya kawo sake kawo wani misali babba da zai biya wani abin lokacin dole sai da misali Nan ba da misalai ba mutane ba za su fahimci inda aka dosa ba kare yanzu ya zo ya kama wannan misalan ya zo ta gaya ma cewa ai misali in kai kaza ya ce eh haka ne kuma ba Allah ya wuce a mishi godiya dan Allah in ka mishi godiya zai ce ma to ai godiyar nan ta Allah kamar tukuici ne akwai ne ba Allah tukuici zai ka ce a kenan ya nuna maka ka gode ma Allah dan ka ba Allah tukuici to wanda ka tsaya akan wannan ka makale to ya riga ya kifa ka an gane ko ya raba ka da wata ibada mai girma ita ce godiyar Allah saboda haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu abin da yake daidai Allah kuma ya amfanar da mu da abin da muka ji subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله